الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من جمعة tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1439 da ta daidai da 25 ga watan 5218 muna nan ne cikin sura ta biyu ita ce suratul baqara darasinmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 177 wadan Allah subhanahu wa ta'ala laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib yau bi idni ta'ala zamu tashi farkon aya ta 178 wadan Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum alqisas alaikum qatl ala bismillah a'udhu billahi minash shaitani يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا الله ملؤك sarki yace يا قوة أن suka إيماني kutiba alaikumul qisasu fil qatl an wajabta muku yin kisasi dangane da alkatla waɗanda aka kashe alhurru bilhurri. ɗa da za a kashe shi in ya kashe da wal abdu bil abd haka nan bawa za a kashe shi shi ma in ya kashe bawa wal unsa haka nan ita ma mace za a kashe ta in ta kashe mace ‘yar uwanta wannan aya tana nuna mana wato Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ma mummunai yin kisasi domin lafazin ba bi ma'ana furida an wajabta an farlanta ma masu imani an kira kuma kalmar farilla ne da rubutawa malamai suka ce saboda dukkanin abin da aka rubuta ya fi tabbata yakan tabbata baya gushi. shi sa ma za mu ga idan aka yi ciniki na bashi Allah ya ce a rubuta ya wallazi na amalu ta tadayantum bidainin ila ajalin musamman sai ya ce faktuhu ku rubuta saboda duk abin da aka rubuta shi yakan tabbata ma kutiba ƙarra wa ma fi zafarra. duk abinda aka rubuta yakan tabbata amma wani lokacin abinda aka kiyaye ko aka haddace yakan iya gushewa akan iya mantawa to a anan kenan an yi amfani da kalmar kutiba an rubuta muku bai ma'ana furida an wajabta muku an wajabta muku alƙisas yin ƙisasi abinda ake ce ma ƙisasi ya kunshi kawar da ran mutumin da ya kau da ran wani sannan kuma ya kunshi wato yin kisasi akan abin da ya shafi rauni kamar wani ya cire idan wani shi ma a cire nasa ya cire kunnen wani a cire nasa duk wannan sunansa kisasi shi san ya za mu ga wato a wata surar kisasin kalmar kisasin ta zo ta shafi abin da ya shafi kisan kai ta shafi kuma abin da ya shafi gaba sai dai wannan aya za mu ga ta keɓance kisasin ga iya waɗanda aka kashe shi sa Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu sai ce fil qatla an wajabta muku yin kisasi dangane da waɗanda aka kashe kaga ayat ta kayyade iya kisasin kisa ne kadai domin alqatla jam'u qatil qatilun wanda aka kashe guda daya qatla waɗanda aka kashe da yawa to nan aya ta kayyade kisasin da ta zo da shi na bayanin wajabtawa iya kisasi ne wanda ya shafi kisan kai a cikin kuma suratul ma'ida sai aya ta zo da ƙarin bayani bayan kisasi na kisan kai da kuma kisasi ma na gaba shine Allah ke cewa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الله يتي من وجب تامس أتشن التوراة أن النفس بالنفس ري انت كش ري ذا كش kaga iya wannan shine kisasi da ya shafi wato rayuwa annan nafsa bin nafs sai aka ce wal aina bil aini ido da ido kaga shi ma ya nuna wannan kisasi ne da ya shafi gabbai bai shafi rayuwa ba har zuwa ƙarshe can ma sai ce waljuru a kisas raunin nuka ma bayan waɗannan gabbai kisasi za a yi akan aka sai a ce kenan Allah ya wajabta ma al'ummar musulmi waɗanda suka yi imani kisasi ta ɓangare biyu kisasi ta ɓangaren abin da ya shafi rayuwa da kuma kisasi ta ɓangaren abin da ya shafi raunin rauninnuka da sauran gabai Allah maɗaukacin sarki yake cewa al'urru bil'urri ɗa za a kashe shi in ya kashe ɗa ai al'urru yi ƙutalu ɗa za a kashe shi saboda ya kashe ɗa wala abdu bil'abdu haka nan bawa shi ma za a kashe shi saboda sababin ya kashe bawa wal unsa bil haka nan mace ita ma za a kashe ta saboda sababin ta kashe mace yar uwarta wannan aya tana nuna mana ashe wajibi ne kenan a tabbatar da yin kisasi akan waɗannan bangarorin cewa duk wanda ya yi ma wani ɗa ya yi ma ɗa bawa ya yi ma bawa mace taima mace ‘yar uwarta wajibi ne a tabbatar da wannan kisasi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake an wajabta wa bayi sanan ayat tana nuna mana a kula da daidaito tsakanin wanda ya kisa da wanda za a kashe ayat tana nuna a kula da daidaito ɗa a kashe shi in ya kashe ɗa bawa a kashe shi in ya kashe bawa mace a kashe ta in ta kashe mace yar uwarta kaga an samu daidaito tsakanin wanda ya kisa da kuma wanda wato aka kashe ina fata an gane suka ce to ai tana nuna a samu daidaito to shin wannan daidaito yana nuna a kowane bangare dole sai hakan anan ne malamai suka ƙari juna sanin akwai matsalolin da malamai ke ganin wannan matsala da muka tattauna kanta yanzu yanzu tana tabbatar da haka gurin malami ko suna tabbatar da haka cewa ɗa za a kashe shi da ɗa bawa za a kashe shi da bawa mace za a kashe ta da mace ‘yar uwarta to shin ɗa za a kashe shi da bawa ko mace za a kashe ta da namiji wannan su ne matsaloli da malamai suka tattauna a matsala ta farko jumhurin malamai sun tafi akan cewa ɗa suna ganin za a kashe shi da bawa ba na jumhurin ahnaf da sufiya da sauri sai suka ce wai ɗa in ya kashe bawa za a kashe ɗan suka ce kuma musulmi in ya kashe wanda ba musulmi ba shi ma za a kashe shi menene hujjar sai suka ce Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl wannan aya Allah ya wajibta muku kisasi dangane da alkatla waɗanda aka kashe sai suka ce anan nan Allah ya amma ya game abin gaba ɗaya dukkan wanda aka kashe sawa'un musulmi ne ko ba musulmi bane ɗani ko bawa da faɗin Allah a cikin suratul ma'ida wa katabna alaihi fiha annan nafsa bin nafs rai za a kashe ta in ta kashe rai suka ce da rai na kafiri na amana da rai na musulmi da rai na bawa da rai na ɗa dukkaninsu sun yi daidaito a matsayin rayuwa ina fata an gane sai dai jimhurin malamai sun tafi kan cewa ba za a kashe musulmi ba saboda ya kashe kafiri menene dalili saboda hadisin sayyidina ali manzala yana cewa la yuqtalu muslimun bi kafir ba za a kashe musulmi ba saboda ya kashe kafiri sai dai musulmin ya biya diya kuma wannan hadisi shine hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi cikin sahihin sa kuma shine mafi inganci a cikin mas'ala hadisin da waɗannan suka dogara da shi hadisai ne zamu iya cewa iri biyu ko dalilan da suka dogara da shi za mu iya kwatanta su mu ce dalilai ne iri akwai dalilan da ingantattun dalilai ne sai dai dalilai ne waɗanda suke umumai ne kamar waɗannan ayoyi guda biyu annan nafsa bin nafs rai za a kashe ta ta kashe rai Ku ba alaikum qisasu fil qatla an wajabta muku kisasi dangane da waɗanda aka kashe kaga duka waɗannan nassoshi ne ingantattu na alkur'ani nassoshi ne na nassan alkur'ani kuma zahirin matsalar waɗannan abubuwan sun shiga sai dai za mu iya cewa nassoshi ne waɗanda suke umumat mana wanda suka game dukkanin waɗanda aka kashe nan ya game dukkanin wani rai sai a ce an yi taksisinsu da sai sayyidina aliyu Allah ya kutala musulmin bi sai zama Allah ya kutala katilun kafirun Allah yi kutala muslimun bi katilin kafir wa Allah yi kutala muslimun bi kafir sai a taksisinsa wa Allah yi kutala nafsun muslima bi nafsin kafira sai zama wannan hadisi ya yi taksisin waɗancan nasoshi sai a ce rai za a kashe ta ta kashe rai amma banda musulmi in ya kashe wanda ba musulmi za a yi kisasi a wurin waɗanda aka kashe amma banda musulmi in ya kashe wanda ba musulmi ba a nan sai dai a biya ma'ana diya wannan shi ne mafi ingancin magana cikin maganganun ba malamai sai nassi na biyu dalilansu na biyu wanda yake dalilai ne kuma wani lokacin waɗanda ba su inganta ba kamar wancan hadisi na ibnul bailamani wanda hadisi ne za'ifi daga abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kashe musulmi da ya kashe kafiri ranar da aka buɗe khaibar wannan hadisi malamai da ya sun tabbatar da cewa hadisi ne mursali bai inganta ba shi sama imamul qurtubi yake cewa fala yasihu fil babi illa hadisul bukhari a dai wannan babi babu abin da ya inganta illa hadisin da imamul bukhari ya rawaito wa huwa yukhassisu umumi qawlihi ta'ala kutiba alaykumul qisasu fil qatla wa umumi qaulihi ta'ala an-nafsu bin nafsu. sai zama waɗannan hadisin ko wannan hadisi <coughs> ya yi tafsisin waccan aya ta annan nafsu bin-nafs da kuma wannan aya da muke kai ba alaikumul kisasu fil katila ina fata an gane saboda haka kenan wannan ya nuna ba za a kashe musulmi ba in ya kashe kafi matsalar mu ta gaba malamai sun yi ijma'i shi ma akan cewa idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi kaga shi wal unsa bil unsa da aka ce mace za a kashe ta in ta kashe yar wata mace to haka koda namiji ne ya kashe ta shi ma sai an kashe shi wannan ya nuna za a kashe namiji shi ma idan ya kashe mace menene dalili hadisin bukhari da muslim hadisin wannan jariya wannan baiwa wannan yarinya matashiya wadda tana tafi a kunnuwanta da wuyanta akwai sarkoki na azurfa sai wani hude ya bi ta ya kama ta ya ɗora kanta tsakanin duwatsu guda biyu ya fasa don ya ɗebe waɗannan abin da take ɗauke da shi na arziki da ke kunnanta da wuyanta aka kawo ta gurin manzana kamun ta mutu tana gargarar mutuwa manzala ya ambato wane ne ya miki sai nuna kai haka a a wane ne a a har aka ambato wannan ba yahudi sai ta daga kai sai manzala ya sa aka kamo wannan ba yahudi shi ma aka tuhume shi ya tabbatar da ya aikata wannan laifi manzala ya ce shi ma a je a fasa kansa tsakanin duwatsu kaga wannan ya nuna mace ya kashe a matsayinsa na namiji amma aka me aka kashe shi wannan ya nuna shi ma za a kashe namiji idan ya kashe mace saboda wato wannan daje sannan abu na gaba shine cewa mutane da yawa in suka kashe mutum ɗaya menene su shi ma mafi rinjayen maganganun malamai su ma za a kashe su domin idan aka bari aka ce a'a annafsu bin nafsi ne kaɗai ɗaya za a kashe in ta kashe ɗaya. to wani duk wanda yake son zai kashe mutane da yawa sai ya haɗa ka ya haɗa kai da wasu in yana so ya kashe wani sai su haɗa kai su su da yawa sai su kashe shi to domin a toshe wannan kofa musulunci ya tabbatar da cewa shi ma namiji ɗaya ko mutum ɗaya ko rai ɗaya. idan mutane da yawa suka yi tarayya wurin kashe ta to su ma sai an kashe wannan shine abinda sahabbai suka tabbatar kuma aikin da ya tabbata a cikin aikin Umar domin Umar lokacin yana khalifa wasu mutum goma cikin mutanen Yaman sun kashe wani mutum Umar ya tafi kasar Yaman ya sa aka tsayar musu da kisasi a hudu ba sai ce da mutanen Yaman baki ɗaya mutanen Sana'a baki ɗaya suna da hannu wurin kashe wannan mutumi ya ce da ni da sai na kashe su sannan ƙarƙashin wannan shi ma wata matsala idan uba ya kashe ɗansa shin za a kashe shi wasu malamai suka ce idan uba ya kashe ɗansa za a kashe saboda an ce al'urru bil'urru da annafsu bil nafsu amma mafi ingancin magana ‘yan uba ya kashe ɗansa ba za a kashe shi saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuqadu walidu bil walad ba a kisasin uba saboda ya kashe ka in banda imamu na maliku da yake cewa idza qatala ar-rajul ibnahu muta'ammidan misl an yudji'ahu wa yadhbahu aw yasbirahu mimma la uzra lahu fihi wala shubha fi idda'i al-khata' annahu yuqtalu bihi qawlan wahidan imam Malik ya tafi kan cewa ba za a kashe ɗa uba in ya kashe ɗa ba sai akan wannan matsala in yayi gangancin kashe shi ya kwantar da shi ya yanka shi ko ya ɗaure shi ya kashe shi ta hanyar ko tserewa ko wani abu daga abin da babu uzuri babu shubuha wurin da'awar kuskure anan. a nan imamu na maliku ya ce to sai an kashe wannan uba. amma in ba haka ba ba za a kashe uba in ya kashe ɗa ba suka ce saboda wannan hadisi kuma saboda cewa uba shi ne sababin zuwan ɗa duniya to bai kamata ɗa kuma ya zama sababin fitar uba daga duniya ina fata an gane saboda haka kenan ya nuna mana cewa waɗannan matsaloli cewa al'urru bil'urri ba iya ɗa da ɗa kawai za a tsaya ba a'a bawa in ya kashe ɗa za a kashe shi amma ɗa in ya kashe bawa ba za a kashe shi ba sai dai ya biya diya sa'an nan namiji in ya kashe mace za a kashe shi mace in ta kashe namiji za a kashe ta haka nan al'abdu bil'abd bawa in ya kashe bawa shi ma za a yi kisashi to bawa in ya kashe ɗafa sai an kashe shi wal'unsa bil'unsa mace in ta kashe mace ‘yar uwarta za a kashe ta haka nan ta kashe namiji za a kashe ta haka ma in namiji ya kashe mace shi ma sai an kashe shi shine ma'ana wato kutiba alaikumul qisasu fil qatl Allah madaukakin sarki yace faman ufiya lahu min akhihi shay duk wanda aka yi masa afuwa daga qisas na jinin dan uwansa sai Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf to waɗanda suke bin haƙƙin jini wanda suka yi wato abuwa su bibiyi wannan haƙƙi nasu na diya bil ma'arufi bisa daidai yadda shari'a ta yadda wa ada'un ila ibi ihsan shi kuma wanda yayi kisan ya biya wannan diya din ga 'yan uwan wanda aka kashe bisa kyautata lafazin faman ufiya lahu wanda aka yi masa afuwa wannan ishara ne zuwa ga wanda ya kisa idan wasu daga cikin ƴan uwan mamaci suka yi ma wanda ya kisan afuwa na ba za a yi masa kisasi ba akan gangancin da ya yi suka ce mun yafe kisasi to anan ya biya mudiya to shi wannan wanda aka yi ma afuwa din almafu anhu ne wanda ya kisan kenan min akhihi daga dan uwansa mana wanda ya kashi sai malamai suka ce anan dan Allah ya nuna ma ai afuwar da yafi sai ya rataya wanda aka kashe da lafazin dan uwa ga wanda ya kisa tare da cewa ƴan uwantaka ce kawai ta addini ta hada su anan ƴan uwantaka ta addini ake nufi sai aka amma faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yi masa afuwa dangane da haƙƙin ɗan uwansa da ya kashe aka yi masa afuwar wani abu lafazin shay'un wani abu na kira ce nan kuma na kira ta zo fi siyaki sharti wanda mun sha faɗin ƙa'ida a nan in na kira ta zo fi yaƙi shar ko fi siyaƙin nahi ko fi siyaƙi annafiyu tufidul umu tana fa'idantar da gamewa saboda haka faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afuwar wani abu daga kisasi na haƙƙin ɗan uwansa da ya kashe wani abu komi ƙanƙantar abin da aka yi masa afuwa matuƙar an yi afuwar to wannan afuwar ta tabbata ba za a yi ba. ina fata an gane sai Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf to su ƴan uwan wanda aka kashe su bi kadan haƙƙin su bisa kyautatawa ma'ana kada su matsa wa shi wanda ya kisa kar su kai ga yi masa ta'addanci tunda su suka yafe haƙƙin su na kisasi to su bi shi a hankali bisa mutuntawa ya biya su diya shi ma kuma wa ada'un ilaihi bi ihsan shi ma kuma ya biya wannan haƙƙi da ake bin sanadiya bisa kyautatawa ba tare da jan hankalinsu da yi musu mumatsala da yi musu yawo da hankali ba a'a ya biya kaga kenan su sun bi hanyar da ya kamata shi ma kuma an ce ya bi tsarin da wato ya kamata yalla ce zalika takhfifun min rabbikum wancananka wannan umarni da aka bayar sassauci ne daga Ubangiji. Allah ya sassauta muku daga kisasi aka ba ku dama ana iya muku abuwa zuwa ku biya diya wa rahma hakanan jin kai ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce faman da ba'da zalika duk wanda yace kuma zai ketare iyaka bayan haka to wannan falahu azabun alim yana da azaba mai radadi a kansa Allah madaukakin sarki zai azabtar da shi kenan duk wanda yace daga cikin ɗan uwan mamaci zai ƙetare wanda ya kisan ya haɗa da wani to shi ma yana da azaba mai radadi a kansa Allah ba zai kyale shi ba tunda wato sun yi afuwa ko kuma duk wanda wato ya nemi ya ƙetare iyaka bayan ya karɓi diya na yafi kisasi da ya yi sannan kuma ya dawo ya farma wanda ya kisan shi ma falahu azabun alim yana da azaba mai raɗaɗi domin shi ma alkali zai sanya a kashe shi domin ya yi kisan kai ina fata an gane wannan aya tana ilmantar da buku wannan gaba tana nuna mana halaccin kenan za a iya yin afuwa ta. halaccin za a iya afuwa ga wanda wato ya kisa sai a karɓi diya shi sa imamul bukhari da imamun nasa'i sarwaito daga abdullahi dan abbas yake cewa kana fi bani isra'ila al a cikin bani isra'ila kawai kisasi ake in kai kisa a kashe ka walam takun fi imuddiya a gurin su bawo magana diya qala Allahu li hadhihi sai Allah yace da wannan al'umma ta annabi kutiba alaykum al-qisas fi al-qatl al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-unsa bil-unsa min akhihi shay sai Allah na ba zai ce afuwa anan ana nufin anyi yi qubalar diya a wurin kisan ganganci fatti wa adawun ilayhi bi sai ce yatba'u bil ma'ruf shi mai bin haƙƙi na ya karɓi diya zai bibi neman diyarsa bisa kyautatawa bisa tsari na shari'a wa yu'addi bi ihsan shi kuma mai biyan wanda ya kisan zai biya wannan diya ne bisa kyautatawa sai ce zalika takhfifu min rabbikum wa rahma ulad abazin ce mimma kutiba ala man kana qablakum wannan sassauci ne da jin kai akan irin abin da aka wajabta ma waɗanda suka gabace kaga ashe wannan al'umma an ba ta sauƙi na tafiya diya shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna kana iya afuwa akan kisasi ka karbi diya saboda man ufiya lahu min akhihi shay sa'annan kuma zaka iya yin afuwar ma kuma ba tare da ka karbi komai ba ina fata an gane saboda Allah madaukakin sarki ai yana cewa ana iya yin afuwa Allah yana cewa wa anta afu aqrabu littaqwa wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa inna Allaha ghafurur rahim sai dai anan malamai suka ce afuwar da aka yadda ayi ba tare da an karɓi komai na diya ba suka ce afuwar da za ta zamo a tattare da ita akwai maslaha wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ya zama akwai maslaha kamar me suka ce kamar ya zama wanda ya kisan yana cikin mutanen kirki an san shi da ɗabi'u kyawawa wannan ta iya kaddara ce ta ubangiji ta far masa to wannan ana iya yafe masa kisasi ana iya yafe masa diyar ina fata an gani sai dai anan yafe diyar da sharadi ana iya yafe masa kisasi ana iya yafe masa liyatin da ya zama wato mutumin kirki za a iya masa afuwa ba tare da wato an karɓi diya ba ya zama dai mutumin kirki shine sharadin dan Allah yakan iya jarabar wani sai ga ya faɗa tarko yayi kisan kai amma tsakani da Allah za ga kashi 90 cikin 100 mutumin kwarai ne wannan sai zama kamar wata kaddara ce Allah ya jarabe shi a rayuwa to irin wannan ana iya masa wannan hukuwa sannan ayat tana nuna mana cewa idan wani daga cikin masu bin jini haƙƙi yace ya yafe kisashi to ba za a yi ba ko da mutum ɗaya ne dan faman ufiya lahu min akhi faman ufiya lahu min akhihi shay'un nakira kenan ko da mutum ɗaya ne ya yi wannan afuwa ta kisashi to ba za a yi kisashi sai dai a biya diya ina fata an gane to a nan zai zama haƙƙin kisashi ya sauka a kan shi wanda ya kisa amma dole ne ya biya diya to na ko wani abu da al'umman mu kan yi ko da a gurin kisan kuskure ne ba wai kisa na ganganci ba sai ya zama an samu an buge wani ya mutu ya bar iyali da 'ya'ya ƙanana waɗanda ta yi suna karatu ana kula da tarbiyyarsu kuma sai ga wani can kawai cikin dangi ko yaya ko ƙani ko ‘yan uwa ko babba ko waye sai a samu shi wanda ya yi laifin sai a ce kaje mun yafi da kisasin da diyar da komai sai su ce sun yafi sai tattara ya tafi kuma sai ka samu sun tattara su ma sun tafi sun kyale uwar waɗannan yaran da wahalar 'ya'yan ƙarshe sai ga yaran sun daina karatu abinda za su ciya gare su ƙarshe ga sun tagayyara ƙarshe su zama ɓarayi ko masu shaye-shaye su fitina al'umma to yayan uba ko ƙalin uba nan ba da haƙƙi ya ce kawai ya yafi wancan abin ba tare da haƙƙin su waɗannan magana in shi yana da haƙƙi na gado a ciki shi ya yafe wannan yayan nasa amma bai halatta ya yafe na waɗannan yaran ba ina fata an gano ai Allah ya san da wannan shi sa shi karɓa saboda akwai maslaha ta mai akula da yaran da tarbiyyar su ya zamana sun samu kyakkyawar tarbiyya sun ci gaba da yin karatu ba tare da an samu matsala ba amma da yawa mutane suna yin wannan ganganci wannan kuma bai dace ba kuskure ne a sharanci ina fata an gane na'am ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة Allah ce kuna da rayuwa a cikin kisasi ya ulil albabi ya ku masu hankali la'allakum tattaquna domin ku kiyaye doka. wannan aya ta tabbatar mana da yin kisasi a kashe wanda ya kisa A shi akwai rayuwa a cikinta ta yaya yin kisasin zai zama akwai rayuwa ciki malamai suka ce saboda shi wanda ya kisa wanda yake da niyyar ya kashe wani kuma sai ya san in ya kashe wani kashe shi za a yi tabbas in ya yi za a yi masa to anan ba zai kisan ba daga in bai kisan ba shi ya rayu haka nan wanda yake so ya kashe ya rayu kaga an samu rayuwa kenan dangane da kiyaye doka ta kisashi ina fata an gane wannan shine dalilin da ya sanya Allah ya ce akwai rayuwa a cikin kisashi walakum fil qisasi zamu ga walakum khabar ne li mubtada hayatun shine mubtada din sai zama walakum fil qisasi khabarun ne muqaddam hayatun mubtada'un ne muakhkhar abinda yasa kuma aka jinkirta shi saboda yazo na kira shi mubtada baya zuwa na kira in yazo na kira dole ne a gabatar da shi khabar ɗinsa sannan mubtada ta zo inda ya fa'idantar anan babu matsala Shi shine ma'anar fadin ibn malik da ke cewa wala yajuzu ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira kaga namira shine mubtada din amma sai aka gabatar da jari wa majrur ko zarfu zamanin zarfu makanin ka ana aka ce ka inda zaidin sai aka ce namira nan ma walakum fil qisas ay walakum hayatun kuna da rayuwa kaga shi wa lakum ɗan shi ne jarin wa majiru hayatun ɗan shi ne mutada to da aka gabatar da shi a nan ya fa'idantar da ke keɓanta ma'ana kuna da rayuwa a cikin kisashi. saboda duk wanda ya kisa in ya san za a kashe shi to ba zai yi wannan kisan ba sai zama ya raya kansa shi ma wanda yake so ya kashe sai ya zama ya rayu ina fata gani Allah madaukakin sarki yake cewa ya ulil albabi ya ku waɗanda kuke da hankali la'allakum tattaquna domin ku kiyaye dokar Allah malamai suke cewa ayatun nan ta zo na kira ne dan ta nuna girman wannan mas'ala kenan kuna da rayuwa mai girma kuna da rayuwa mai ban mamaki a cikin kisashi shi za ka samu duk al'ummar da ake tsaye da doka musamman ta hudud da kisas na jinayat kuma ana yin wannan doka a zartar da ita akan babba da ƙarami mai matsayi da talaka shugaba da wanda ake shugabanta ba sani ba sabo sai kaga al'ummar tana zaune kalau saboda duk wanda ya san za a hukunta shi amma idan al'umma ta zamana akwai wasu shafafu da mai za su yi abin da suka ga dama amma su ba za a taba su ba sai wasu waɗanda suke ba su da kowa la haula lahum wala quwwa kamar yadda ni sha faɗa sai a ɗaure ɓarawon akuya shekara ɗaya wanda ya ɗauke biliyan guda kuma yana yawo a gari ko ba ka ki ba to in ya zama ka ba da za ko kuma ta zauna lafiya shi za kake ganin duk dokar da ake kafawa kamar yadda ni sha faɗa ta dade ba ta wata shida daga an yi har tsawon wata shida sai ga talaka ya tattara ta yaji ko bango da ita bai sa saboda su ma masu kafa doka ba sa banta amma da dokar za a zartar akan kowa to wallahi sai ga an zauna lafiya shi da ma'anar walakum fil qisasi haya kuna da rayuwa a cikin isashi. in ya zama in yayi an masa ko dan waye shi to haka in talaka ma yayi aka yi masa sai ga an zauna lafiya ina fatan gani domin zartar da dokar ubangiji din ita za ta sanya Allah kuma ya juya zukatan mutane su bi dokar amma kin yi ai imani da wani bangare ko ai ma wasu wasu ba za a yi musu ba shi Allah shi ke sarrafa zuciya shi zai sa mutanen ko ba za su bi dokar ina fatan gani kuma babban abin da ya jin Allah ya la'anci bani Isra'ila sun yadda da wani bangare na doka suna yi wani bangaren ba sai Allah ya shafa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil ayati dunya kamar da makaranta baya Sannan malamai na cewa wannan aya tana nuna kenan wanda ya aikata laifi za a yi masa irin abin da yi domin Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab kuna da rayuwa a cikin ƙisasi. kenan duk wanda ya za a yi masa irin abin da ya yi ma'ana inda wuka ya kashe wani shi ma da wuka za a kashe shi babban dalili suka ce wancan hadisi na waccan yarinya da bai hudu ya fasa mata kai kaga irin abin da ya shi aka yi masa malamai suka ce abu ɗaya ne ba za a yi ba idan abin da ya aiwatar ɗan abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba ya kashe wani ta wannan anyar da shari'a ba ta yadda da ita ba to shi kuma ba za a bi wannan anyar a ce za a kashe shi ba domin anyar asali shari'a ba ta yadda da ita kamar ya jona masa wuta ko ya kona shi da wuta manzala ya hana la yu'azzabu bin nar illa rabbun na ba azaba da wuta sai ubangijin wuta nan ba za a amfani da wuta a kashe shi tsafi yayi si'iri ya kashe shi shi ba ba za a ce za a yi tsafi a kashe shi ba saboda hanyar da ya ba hanya ce da shari'a ba ta yadda da ita ba to shari'a kuma ba za ta yadda abu wannan hanya a ce za a zartar da wannan hukuncin ba ina fata an gani Allah ba da hukuncin sarki ya ce ku ci ba alaikum an wajabta wasici akan idza hadara ahadakumul mautu. idan mutuwa ta zo ma ɗayanku in taraka khairan in ya bar dukiya me aka wajabta shine alwasiyatu alwasiya shine na'ibu fa'il din kutiba asalin jimlar kutiba alwasiyatu alaikum lilwalidaini wal aqrabin idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan ina fata an gani ma'ana an wajabta muku wasici ga iyaye da ƴan uwa makusanta idan mutuwa ta zo ma ɗayanku in ya bar dukiya ina fata gani in ya bar dukiya to sai wannan wasici din bil ma'ruf daidai da yadda shari'a ta yadda sai Allah ce haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah in taraka khairan khairan ana ana nubin dukiya wa innahu li ubbil khairi la shadid lalle dan adam yana da tsananin san alheri mana yana da tsananin san dukiya wannan aya malamai suka ce ta kunshi hukunci na yin wasici ta kunshi hukuncin yin wasici ga iyaye da 'yan uwa makusanta yayin da shi wanda zai yi wasicin ya ga mutuwa ta zo masa to sai malamai suka ƙari juna sani shin wannan aya an shafe hukuncinta ne koko aya ce ba? wasu malamai suka ce an shafe hukuncin wannan aya mana yanzu ba za a yi wannan wasishi ga 'yan uwa da iyaye ba me ya shafe wannan hukunci suka ce ayoyin gado domin ayoyin gado sun ba wa iyaye haƙoƙinsu sun ba wa 'yan uwa makusanta haƙoƙinsu na gado saboda haka suna ganin <coughs> waccan aya ta mirasi ta shafe hukuncin waɗannan ayoyi ko wannan aya ta yin wasishi malamai na biyu suka ce a wannan aya muhkama ce babu abin da ya shafi ta sai dai za a ce ayoyin gado sun yi tafsisin ta ne shi ne abin da magabata ke cewa annaskul juz'i annasku in sun ce annasku ana nufin naskul juz'i shine tafsis ina fata an gane yaya za a yi tafsisin suka ce sai ka auna wannan aya da waccan aya ta gado Allah maɗaukacin sarki a cikin waccan aya ta gado yana cewa wali abuwai ilikulli wa'idin min umar sudusu min raka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladin wa warisahu abuwahu fal ummi isudus kaga waccan aya ta bawa iyaye biyu ɗaya bisa shida idan ɗansu da ya mutu ya bari ɗa ko ɗan ɗa ko ya koyar ɗa in bai bari ba to uwa tana da ɗaya bisa uku kaga biyu bisa uku na uba kaga ƙararren nassin alkur'ani a wannan aya ya ba wa uba kaso ya ba wa uwa kaso sai suka ce to za ka ɗauki waccan aya ta gado sai ka fitar da uwa da uba cikin waɗanda za su yi gado daga cikin waɗanda za a yi mawasiya ina fata an gani sai zama wannan aya sai ta tabbata akan iya 'yan uwa makusanta waɗanda ba su da gado to anan har yanzu kana da dama kai musu wasici wa lakum fil qisasi ayatun A waccan kutiba alaikum idha hadara ahadakum al maut in taraka khayran al wasiyatu lil walidain an wajabta muku yin wasici ga iyaye sai a ce yanzu banda iyaye saboda ayar gado ta fitar da su idan za su yi gado ina fata an gani ta fitar da su idan za su yi gado idan ba za su yi gado ba fa to suna nan za a iya musu wasici su ba haka nan al'akarabin ‘yan uwa makusanta su ma wannan aya tana nan za a ba su wasici za a musu wasici idan ba za su yi gado ba idan za su yi gado ba a idan kai ba za su yi gado ba za a ba su idan za su yi gado ba su ma ba za a ba su ba sai zama gadansu waccan aya da ta zo da magana gadansu ta fitar da su daga cikin wato waɗanda za a bawa abin da za ka ce iyaye in za su gado ba za a ba su wasisi ba saboda ayan nisa'i ta yi taksisin in ba za su gado ba aka ce a ba su ta yaya ta iya wa ba musulmai ba ya rasu yana da tarin dukiya amma ya bar uwa da uba waɗanda ba musulmai ba tuwa na kaga za a ba su wasiya sai musu wasisi me yasa saboda ya ba su da gadansa waccan aya ta gado din ba sa ciki duk da sun shiga cikin aya cewa uwa ce uba ne to amma kuma uwa ce uba ne sai kuma wani nassi ya fitar da su daga cikin gado ya hana su la yarisul muslimu kafir wal al muslima muslimi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba kaga to su rashin wannan addini na musulunci tattare da su kaga ya fitar da su daga cikin waccan aya ba za su yi gado nan kuma ga ɗansu ya ba tarin dukiya to yana da dama ya musu wasiki a ɗauka a ba su daga wannan wasiki domin su ci gaba da kula da kansu haka ‘yan uwa makusanta waɗanda su ma ya zama ba za su yi gado ba su ma ana so a ba su daga cikin wasiki domin ta iya za ka samu mutumin da shi kaɗai ne amma yakan ɗauki nauyin sama da mutum hamsin ta yi iyayensa na da rashi yake kula da su ta yi ɗan uwan iyayensa yayyan ubansa ko ƙannan ubansa yayyan mahaifiyarsa ko ƙannan mahaifiyarsa duk shi yake ɗaukar su. yanzu kuma ya zo zai rasu in ya rasu kaga masu gado kawai iya iyayensa ne kaɗai waɗancan yayyan uba da ƙannan uba yayyan uwa da ƙannan uwa duk ba za su gaje shi ɓangaren yayyan uba da ƙannan uba saboda mahaifinsa na da rai ya kare shi ɓangaren yayyen uwa da ƙannan uwa dama khal baya gado yana cikin zaune arham saboda ka akhwal ba za su yi gado ba musamman kuma ga ma uwa tana to kaga anan wannan ɗawainiya da yake musu za su waye gari kenan ba su da wanda zai kula da su bayan mutuwar wannan mai kula da su wannan zai iya tasiri mummuna a kansu to shi sanya sai Allah ya bada dama sai ya dauka daga cikin dukiyarsa ya wasici a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza tunda ba sa gado kaga koda bayan mutuwarsa dan kaza da kaza din nan kowanne zai alkinta ya juya ya ci gaba da riki kansa ina fata an gane kaga akwai hikima dangane da wato wannan to kaga anan shi ma yan uwa makusanta ɗin nan waɗanda ba za su gado ba dai za a iya ba su daga cikin shi ina fata an gani. saboda ka wannan aya ba a shafe ta ba hukuncin ta na nan sai dai ayar gado da sauran hadisai da suke cewa la wasiyata li waris sun yi tafsirin ta ina fata an gane na'am فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace faman baddala duk wanda ya jirkita shi ma'ana duk wanda ya jirkita wasicin da aka bashi ma'ana wanda ya jirkita wasiyar da aka bashi ya canja ta ko dai ya ƙara ko ya rage kaga wanda aka yi ma wasiyar cewa in na mutu ka ba wa na kaza ka ba wa na kaza sai ya rage ko ya ƙara ya canja ba'ada ma abu bayan ya ji abinda wato aka bashi na yi din amma ya canja da gangan bisa son zuciya Allah ce fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna haqiqa laifin wannan canjawar yana kan shi wanda ya canja fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddilunahu nan akwai abin da ake cewa al-izharu fi makan al domin za ka iya sanya lamiri ma'anar kuma ta tsaya faman baddalahu ba da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alai ko ba ka bane mm. duk wanda ya jirkita wasicin da aka yi masa bayan ya ji wasicin da kyau kaɗai laifin wannan jirkitawar yana kansa amma sai aka fito da sunan aka ce alallazi da yubajjiluna domin a ƙara bayyana halin waɗanda suke wannan aiki ina fata an gani sai malamai suka ce wannan aya tana nuna mana cewa idan mutum kenan yi wani aiki na alkhairi in ya yi wani aiki na alkhairi ko ya wasu wasici na alkhairi na cewa ai wani abu na kirki sai zama wanda aka bashi kula da wannan abin sai ya canja tsarin to shi fa wannan mutumin yana nan da ladansa ɗari bisa ɗari ina fata an gani me yasa saboda Allah ta fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna laifin yana kan wanda ya canja kenan shi wancan da ya aikin alherin ladansa yana nan ɗari bisa ɗari ina fata an gani ya ɗau kuɗi ya baka ya ce ka gina makaranta fuloti ɗaya da ka zo sai ka sai kwata sai ka gina makaranta da shi shi wanda ya baka kudin fuloti ɗaya kuma kudin zai isa ka gina makaranta za a ci gaba da rubuta masa ladin makaranta fuloti ɗaya domin me shi ga abin da ya sa a yi na alheri ta iyawa kuma ya mutu ta iyawa ba a garin yake ba ta iyawa kaza kaza ba zai iya ganewa ba kaje kai wannan kai kuma za a ci gaba da rubuta maka laifin ka danne haƙƙin makaranta rabi da kwata ina fata an gani kaga shi akwai hadari ke ya baka dubu ɗari ya ce wa ne sai kai masa dubu goma za a bashi ladan dubu ɗari kai kuma za a tuhume ka ka ha'inci dubu tasa. an gane wannan me yasa sai malamai suka ce dalili saboda Allah ta fa inna ma ismuhu laifin yin wannan canja abin da aka bashi halal ladina ne yana kan wanda suka canja kaga ashe shi wanda ya aikin ba ruwansa ladansa ɗari bisa ɗari ina fata an gane wannan ya yi daidai da idan kai nufin za ka ba da wani abu na sadaka sai ka bayar ba ruwanka da hannun waye fada sawa'un ya fada hannun da ya dace ko bai fada hannun da ya dace ba kana da ladan ka su. ina fata an gane ba shi sa a hadisin ma'anu ba ibnu yazid da babansa ya dauko shi yazid ya dauko kuɗi ya bayar ya ce a ba mu bukaci shi kuma ma'anu ya ga yana da bukata sai zai ci a bashi da ya taho da wannan dukiyar shogon ya ce ai ba kai nai niyya ba da kai nai niyya zai baka tun a gida ya ce ni kuma bukata ce ta kama na je na karba sai suka kai gurin manzala manzala sallallahu alaihi wasallam mai yace sai ce laka ma na ta ya yaze. niyya ka tana ne ya kai shi ba abin da zai canja ma niyya kana da ladanka walaka ma akhasta ya ma kai kuma alutin da ka cancanta abin da ka karɓa ya halatta gare ka kaga da bai cancanta ba shi ma abin da ya karɓa da bai halatta gare shi ba ina fata an gani saboda haka kenan laifin yana kan shi wanda wato ya jirkita amma shi wanda ya bada wannan abin yana da ladan su tukunci malamai suka ce wannan yana nuna mana kenan mutumin da ke rashin lafiya ko yake gargarar mutuwa ko ma wanda yake lafiya yana da dama kenan ya wasu shi sai dai suka ce wanda ke kan gargarar rashin lafiya ta ake ganin mutuwa ya kasu gida biyu idan ya rasa hankalinsa baya iya sanin ma a ina yake ko me yake faɗa ya shiga cikin gigi to anan in inye wasu shi ba za ka amma in yana cikin hankalinsa ras bai shiga gigi ba in wasu shi za ka sannan suka ce kuma yana nuna mutum yana iya yin wasicin yadda ya ga dama kenan komai yawan abu zahirin wannan nassan abin da ya nuna sai dai suka ce za ka ƙayyade shi da wancan hadisi na biyu ibn abi waqqas ma'ana kana da dama ka yi wannan wasici din kada ya wuce ɗaya bisa uku saboda manzala ya ce as-sulus was-sulusu kaseer ɗaya bisa uku mana da yawa da abu zai ce ai da mutane ma za su rage daga ɗaya bisa uku su mai da shi ɗaya bisa hudu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya bisa uku ma na da yawa ina fata an gani Allah ya ce fa man khafa min musi wanda kuma ya ji tsoro daga mai yin wasici ya ji tsoron janafan karkacewa karkata au isman ko ya ji tsoron yin laifin mai wasici fa asla sai ya gyara ya daidaita wasicin da shi mai wasicin bai bainahum tsakanin waɗanda aka yi ma wasici din bala isma alaihi babu laifi a kansa anan yana da lada ma inna allaha ghafurur rahim lallai Allah mai gafara ne mai jin waccan Allah ya ce inna allaha sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ma'ana ya san san da ka canja abin ya kuma ji yadda aka yi ka canja nan kuma Allah ghafurur rahimu ne mai gafara ne mai jin kai saboda ya san abin da kai kayi ne domin ka ceto wanda ya yi wasici wannan aya ta biyu tana nuna idan kuma wani ya zo ya baka wasici sai ka fahimci akwai ƙwara a ciki akwai zalunci yana da miliyan goma sai ce kaga ina mutu ka ɗau miliyan takwas ka bawa wanci ɗau miliyan ɗaya da rabi ka ba wanci ka ɗau rabin miliyan ka ba wani na fata gani mm. kuma sai zama da wane da wance da wance da ne ɗaya an ce a bata miliyan takwas ɗaya a bata miliyan ɗaya da rabi ɗaya ba shi dubu ɗari biyar kaga miliyan goma ta ce kuma kai sai aka baka wannan wasu ce za ka zartar ba za ka zartar in ya mutu sai ka ce a a dawo a zauna a yi raba daidai a tsarin shari'a lizzakari da suna hazil unsaye shi sai a bashi kashi biyu su kuma a basu kowanne kashi nawa a a zai mutu sai ce ka ɗauki ɗaya bisa hudu na ɗaya bisa bakwai na dukiyata ka sadaukar ka gina makaranta ka yi matsalaci tsere su mai za ka yi shi ka ɗauki ɗaya bisa uku ina fata an gane ka gyara wasicin ka dawo da shi yadda shari'a ta yi shi ne ma'anar faman kafa min duk wanda ya ji tsoron janafan karkacewar mai ba da wasiya ya karkace gabarin bin shari'a au isman ko kuma yana jin tsoron ya aikata laifi a wasicin a cikin wasiyar an yi wasiki na zalunci ba asla sai gyara wannan wasiki din ya dawo da ita bisa tsari da shari'a ta yadda Allah ya ce anan fala ismu alaihi babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin shi sa wasu malamai suka ce abinda ake nufi faman adara maridan wa huwa yusi inda ishrafihi alal maut wanda ya halarto gurin mara lafiya sai ya ji tsoron yayin da mara lafiyan yake dab da mutuwa ya ji tsoron an yi kutse a fi wasiyeti zai iya kuskure wurin wasiyeci fa ya fa'alu ma laisa lahu ya aikata abin da bai dace da shi ba au an yi amida jauran ko kuma ya gangancin yin zalunci fi a a cikin wasiyecin fa ya amura bi ma laisa lahu al'amuru bi'i hatta kai ya ba da umarnin abin da bai cancanta ya bayar ba فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته babu laifi wanda ya zo ya ji za a ba daidai ba tun ma wannan yana hayyacinsa ya daidaita tsakaninsa da magadansa bai an yi amura hubil adli fi wasiyatihi ya umarce shi ya adalci a cikin wasicinsa wannan ya shiga karkashin wannan aya haka ya shiga in an masa wasicin an bashi bayan mutuwar wanda ya wasicin sai ga shi ma akwai zalunci yana iya dawo da ita yadda shari'a ta yadda in ya yi haka shi Allah ba zai kama shi da laifin ya canja wasiti ba me yasa saboda mai da abin ya yi bisa ka'idar shari'a kaga aka akasin wancan na farko wanda shi wancan na farko canjawa ya dan san zuciyarsa yayi abin da shari'a ba ta yadda ba Allah ya ce laifin na kansa wannan kuwa shi wanda ya wasishin ne ba daidai ba sai ya canja masa ya dawo da shi daidai shi kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da laifi ba ina fata an gani kenan bambancin faman baddalahu da faman khafa ayar faman baddalahu shi wanda ya wasishin yayi wasishi daidai yadda shari'a ta yadda kuma yayi wasishin ai abin kirki sai wanda aka bama wasicin ya canja abin zuwa ga san zuciyarsa to shi wancan yana da ladansa shi wanda ya canja za a kama wannan kuma aya ta ƙarshe shi wanda ya wasicin ne ya yi son zuciya wanda aka ba wa wasicin ya gano akwai son zuciya sai ya gyara ya dawo da ita daidai yadda shari'a ta yadda wannan shi kuma babu laifi a kansa na fatan gan na to ba kwana nan Allah ba kawo tambaya ba ga wancan kuma ko kai da baki ba tambaya ba ce to Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai marasa lafiyar mu na gidaje da asibitoci Allah ya ba su lafiya mamatan mu Allah ya ci kansu da rahma Allah ya mu cika da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya karba mana ibadunmu a wannan wata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم